Bismillahirrahmanirrahim. Zulfa babi na talatin. Ta fada hakan cikin salon jan hankalinsa, sosai kuwa hankalinsa ɗin ya tashi, sai dai saɓanin yadda ita ɗin take shan ɓacin ransa sai dai san ba ransa ne ya ɓaci ba hankalinsa ne dai ya tashi sosai ko dai wani abu ne ke faruwa da ita ne kada fa a shiga haƙƙin yarinyar nan tunda dai shi ya ɗaukar wa kansa amana to ya zama masa tilas ya ɗauka ɗin sai kiran yayi don haushi kai tsaye ya fara kiranta sai dai har ta yi ringin ta gama ba daga ba sosai ran sai kuma ɓaci yanzu da mamaki ya kalli wayar to wai zulfa yaushe ta zama haka da sauri ya kira wayar Aisha kanwarsa markiyar Muhammad kira ɗaya ta daga tana gaida shi cikin nutsuwa tun kafin ta karasa ya ce Aisha ina son ki je gidana don ki gane min abin da ke faruwa don kwana biyu bana gane kan zulfa ne idan kin je kuma sai ki haɗa ni da ita Aisha ta ce to yayi bari in faɗawa mamma sai in tafi Kit ya kashewar yana tunani da saƙe-saƙe a ransa. Shi kaɗai ya san yadda yake azabtuwa da san yarinyar, ga kuma wani misin ɗinta da yake yi, don ita kaɗai ke kasa don ita kaɗai ke ba sa farin cikin da yake so ita ke biye masa buƙatarsa saɓanin antifati da ko raɓar ta dinga mita da fada kenan wai ita fa an dame ta za a tsufar da ita da wuri wannan ne yasa yake masifar son zulfa ko a wani hali take ba ta taba yi masa rowar kanta a kullum kuma so take ta faranta masa shi yasa yanzu yayi ya ji ya damu da sanin damuwarsa tunda ita ma tana damuwa da tashi damuwar ga ta hangen nesa gata da hangen nesa da kuma hakuri. hira muke sosai ni da innaro da kuma jikarta surbaji wacce ta zo wajen ta wanka hira muke sosai har da dariya. Surbaji na bamu labarin wanda sanda za ta haihu yadda ta yi dukan mijinta Jabbama wanda ke kuka yana cewa don Allah ki daina jibgata Surbaju a radin Allah ba zan iya dukan ki ba saboda ɗana a radin Allah da ban za ta faɗi ne da babu abin da zai hana ni ɗirkaki duk da kin fi ni lukuti a radin Allah. Dariya muke ta yi abinmu, idan ka ganna a yanzu ba za ka ce ina cikin matsala ba, tun bayan zuwan Surbaju, yarinya ce karama don da ba ta fi shekara 15 ba, amma kuma akwai ta da san mutane da kuma abin dariya. Sallama ce ta karaɗe gidan Innaro ta amsa tana cewa hannunku da zuwa bakin suka karasa shigowa kawai sai muka ga wata katuwar budurwa ya kyakkyawa ta shigo ta zauna akan cinyar innaro tana cewa kai innaro ta innaro ta amtarit wallahi da sauri surbajar ta ce hanan ɗinta sannan ku da zuwa ku ne akan hanya duka inaro ta ɗaka wa jikarta akan cinya tana cewa saukar min yar jakar uba kazar gidan gona kawai renan kayan kwali dariya aka sanya har da wani kyakkyawan magidanci wanda kana ganin sa kaga fuskar babba sango a fuskar sa wanda ko ma ba na yi shine dan innaro wato kanin umma wanda ke zaune cikin garin Gombe a Kwatas har ƙasa na tsuguna ina gaishe sa lokacin da matarsa ta karasa shigowa tana wani yamutsa fuska alamar fa ta raina arzikin gidan duk da ƙananan da ke gidan kafna duk da ɗakunan da ke gidan kafna bulo ne sai rugar baffa sai rugar baffa guda ɗaya wacce ce komin kuɗin da ya yi a duniya ba zai taɓa kwana a wani ɗaki sai wanda ya wuce ruga ba aikuwa duk da ɗakunan manya-manya na bulo ne aka yi bai sa ya koma ɗaya daga ciki ba yana nan dai cikin ɗakin sa na ruga wanda ya ga ya fi masa kowanne ɗaki shan ko ka ɗaukar rai dai da sauri na tashi na ɗauko musu tabarma ka ba sabuwa dal wacce in ta siyo ta kasuwar cikin gari duk kallon suke ba ga uwar ba ba ga uban ba ba ga yar ba ni ko duk sai na tsargu bayan mun gaisa na fice daga ɗakin na je ɗebo musu ruwa ina fita unkul samir ya ce a'a innar ina kika samu wannan balarabiyar kuma sosai amma Aisha ta haɗe fuska wacce ko gaisuwar arziki bata yi wa surkar tata ba saboda sam bata zo zuwa ba dama don dai mijin nata tsayayyen miji ne baya kuma bin ra'ayin matarsa a ko da yaushe duk da ta so ta juya sa ɗin amma a banza don tsayayyen namiji ne a gidansa ba muna maza ba ina rota ta shi labarin zulfa tsab daga farko har ƙarshe in samir ya ce cap amma aliyu ya yi asarar asarar mata ki duba ki ga yarinya kamar wacce aka wanke ta a inji saboda kyau gaskiya yarinta na ɗibar sa amma babu namijin da zai yi katari da wannan balarabiyar bai kyasa ba sosai ammi ta haɗe fuska har ta kasa yin shiru ta ce to ko kai ma ka kyasa ɗin ne to ni ma dai umma mahir dariya na yi surbajo ta kyalkyale da dariya ita da hanan sai dai hanan bata fitowa sosai saboda tsoron umminta ta san halinta mace ce masifaffiya don amma dadinta mutum ne mai haƙuri da kuma kawaici sai dai kada ka yarda ka ga fushinsa don bai iya ba ita ma duk masifarta tana matukar jin tsoronsa murmushi kawai yayi don dama ya san sai ta yi magana saboda ya san ta da rashin haƙuri da rashin kawaici sai ta magantu Innora ma dariya ta ɗan yi bata ce komai ba saboda jan girmanta duk da Ummi aisha ba kirki gare ta ba duk jan girman ka a banza take ganin ka tunda baka da kuɗi dan ita iyayenta masu hannu da shuni ne shi yasa tun farko innaro bata san bata so auren ba saboda iyayenta suna da kuɗi. A daidai lokacin ne kuma na jiyo sallamar umma, ai ban san lokacin da na saki ruwan a jag ba, na rungume ta ina murnar dawowarta har da ɗan hawaye na. Ga murnar ganin Fatima. ganin na makalkale ta ina kuka da dariya duk a lokaci daya yasa ta ce kai zulfa kada ki karya ni dan Allah dariya Fatima ta yi sannan ta ce ai umma duk ke kika shagwaba zulfa wallahi ko afra baki shagwaba haka ba ta ne ce to ya sar to ya ranki yar bakin ciki dariya muka sa umma ta karasa cikin ɗakin ni kuma ina makale da ita ina zuba mata shagwaba tare da faɗa mata yadda na yi kewarta shafa kaina ta yi sannan ta ce to ba gashi yanzu na da ba autar umma sosai ummi Aisha ke hararata tamkar idanuwanta za su faɗo. Ina lura da ita amma ban yarda na zauna a ɗakin ba na janyo hannun Fatima muka fito. Ita kuwa Hanan da su jama suka fito daga ɗakin zuwa ɗakin da muke ciki sosai muke ta shan hiranmu. gwanin ban sha'awa sai kuwa hanan ta ce gaskiya zulfa kina da kirki sosai sai dai mamaki ɗaya nake yadda har aka yi aliyu ya ce baya son ki bayan kin haɗa duk wani abu da namiji yake bukata a jikin mace dan wallahi ba ganin ido ba ni dai ko indiyawa da turawan da nake gani babu wacce ta kai ki komai wallahi amma tsabar rashin sa'a yace baya sanki ki Allah karya Allah ƙarya buro Aliyu yake sai dai ni a ganina kamar wani abu ne ya shiga tsakanin ku zulfa sai a lokacin yanayin fuska ta ya canja daga fara'a zuwa akasin haka saboda in dai har zan tuna da Aliyu to tabbas zan tuna da wani miki mai girma na zuciyata wanda a halin yanzu bana son ko da tuna sa rabuwa da 'yan uwana da kuma rabuwa da Aliyu da nayi a halin yanzu banda na haɗu da umma suruka ta gari da komai zai iya faruwa da ni dan ban san inda zan nufa ba kallon su nayi sai naga su ma duk ni suke kallo cike da tausayawa surbajo ta dafa faɗata yayin da take dan jijjiga yarta wanda ta tashi daga barci ta fara magana cikin tausayawa Zufa muna son jin labarin ki don wallahi ni dai Allah ya haɗa jini na da naki ina masifar son ki wallahi balle kuma namiji ya ganki bai kyasa ba. Akwai dai ayat tambaya kamar yadda Hanan ta faɗa. Ina kuka na basu labarin duk abin da ya faru da rayuwata. Ko kafin in gama basu labarin kowace su kuka take sosai duk da Fatima ta san wani abu a labari ma a labari na amma abin ya ratsa zuciyarta har sai da ta yi kuka mai isarta na tausayi na. Hanan ta ce tabbas ga mafarkin ga mafarin zance don kuwa na tabbatar Aliyu ya yi haka ne saboda ya rama abin da kika yi wa mahaifinsa kuma zulfa izina ce a gare ki wannan domin duk inda talaka yake baka san abin da Allah ya boye a kansa ba sai dai shi ma Aliyu ya yi kuskure babba wanda ba zai iya gyara sa cikin sauki ba domin kuwa duk ya yi abin ne kan dokin fushi ki yi hakuri zulfa ki fawwala wa Allah komai akwai ranar da Aliyu zai tsugunna ga banki yana neman yafiyarki sannan yana faɗa miki irin son da yake miki murmushi kawai ne saboda na san Aliyu ba zai taɓa suna ba za ku ji wani labari daban amma kada ku damu za ku ji komai a sannu masarautar sudan sosai ran mahaifinsa ya ɓaci a game da abin da ɗan nasa ya yi masa abin da ya wuce kusan shekara talatin shine yanzu zai dawo da shi To waye ma ya faɗa masa cewar ba zaitun bace mahaifiyarsa? Waye da wannan tuggun? Yana cikin wannan tunanin sai ga uwar gidansa nan ta shigo, yana ganin ta yi saurin taron numfashinta. Da cewa zaitun waye ya faɗawa wa Ammar ba nuna iyayensa ba, ya aka yi kika bari ya san da wannan mummunan tuggun da muka ɓoye tun shekaru talatin. Zaitun ta zauna cikin izza sannan ta kalle sa idanuwanta sun kada sun yi jawur ta fara magana tamkar ba ta son yin maganar ta ce tabbas sai muna cikin matsala abin da muka yi shekara da shekaru muna boyewa yau ya fito fili kowa ya sani sai dai ni na rasa wanda ya faɗa masa wannan maganar saboda duk wanda ke da ruwa da tsaki akan wannan abin muka binne duk mun shafe su a doron ƙasa ban yi tsammanin akwai burbushin su ba ma yanzu duk jikinsu ma yanzu ya koma ƙasa balle a yi tunanin ba su mutu ba ne Duka cikin yaren larabci take maganar idanun sarki sif suka yi jawur kana hango bacin rai karara a fuskar su haɗe hannayensa ya a bayansa yana zagaye a ɗakin yayin da ita kuma zaitun ke zaune ta ɗora kafa ɗaya kan ɗaya kai ka ce bata cikin wata matsala ne amma ranta a matukar ɓace yake irin zuciyarta take jira ta fashe Yarima Ammar sai da ya gama shirin sa tsaf sannan ya fito fuskar sa dukanta a lullube take da wani rawani babu wanda ke ganin fuskar tasa ya fito ta kofarsa ta baya wanda ba kowa ya san da ita ba dan masarautar tasu babba ce sosai kuma a sashen sama yana da wajen kofofi goma ne kuma guda ɗaya ce kowa ya sani sauran sai iyayensa wanda suke ikirarin su ne suka haife sa a duk lokacin da ya tuno da wannan sai ya ji duk zuciyarsa babu daɗi to su waye iyayensa din na asali shi me dalilin da ya sa suka guje sa har ya yi tsawon wannan lokacin har iya tsawon wannan lokaci babu mai su wannan amsar saboda aka yi share hawayensa wanda a rayuwarsa ta duniya zai iya irga sau nawa hawaye suka zubo masa akan kyakkyawar fuskarsa don yana da zuciyar maza ba ta mazare ba da mugun ya kaga yarima na kuka ko a yanzu ma hawaye ne kawai banda shishika wanda da zai shishikar ma da ya dan ji daɗi amma sam sa wadda ta gama shiga jininsa ba zai iya hakan ba sai dai kukan zuci wanda ya fi na ɓoye yana shiga ɓangaren ƙanin mahaifinsa ya karasa harkan gadansa kamar yadda ya yi tsammani bai yi barci ba irin sa buɗe suke yana kallon kyakkyawan silin ɗin da yake ɗakin wanda adansa aka yi kamar lu'ulu'u sosai ji zuciyarsa na rawa ganinsa a cikin wannan halin bai san me yasa ba yake masifar son mutumin so wanda shi bai ma san me ya mafarinsa ba shi dai abu ɗaya sani shine a duk sanda wani abu ya dame sa shi yake fadawa dan ya bashi shawara sai kuma ya yi amfani da shawarar ya ga ribar abin kamar yadda a wannan lokacin ma shi ya fada masa babban sirrin da iyayen rukunsa suka rufe bayan sun san ba su ne iyayensa ba wanda shi yariman da kansa ya fara gano cewar ba su ne suka haife sa din ba Tun a lokacin da ya yi gwajin jini na iyayensa da kuma nasa, saboda shi amma ɗin babban likita ne wanda ake ji da shi a fadin nahiyar Sudan din har ma da wajen ƙasar. Kalansa kyakkyawan mutumin ya yi, sannan ya yi masa nuni akan ya zo kusa da shi, duk da ido ya yi masa hakan don jikinsa babu inda yake aiki karasowa ya yi cikin tafiyarsa mai tsantsar izza zuciyarsa na dan karyewa amma a haka ya so hawaye gani a fuskar mutumin sannan ya ce kaf gidan nan babu wanda ya san na fara magana sai kai hatta mata na babu wacce ta san ina wata magana sai kai Allah ne ya bude min baki dan in faɗa maka kowar mai yarima duk da ba komai na faɗa maka na labarin ka ba amma idan ka je wajen mahaifiyarka za ta sanar maka komai sannan duk yadda na yi maka kwatance kada ka yarda ka kuskure ko ɗaya daga kansa Ammar yayi sannan ya goge hawaye ya yi masa kits a gefen fuskarsa sannan ya fito cikin sauri duk da ba ɗabi'arsa ce yin hakan ba amma yana son kafin a farga bayanan tuna tuni jirginsa ya daɗe da lulawa wata ƙasar layin waya sai ya cire sannan ya sanya na ƙasar da zai tafi yana jin daɗin addu'ar da ya dinga yi masa ta fatan nasara ya yi murmushi yana jin mutumin a ransa har cikin ɓargon jikinsa tun yana yaro ya taso ya ga wannan mutumin a haka babu inda ke motsi a jikinsa don hatta in gidan kaf ya tambaye su don su ba shi tarihin abin da ya faru da shi ya koma haka duk sun ƙi don tsoron sarki sef ne tab a kwakwalwarsu. su ya tsani mulkin zalunci da suke yi babu abin da suka sani sai cutar bayan Allah duk wani abu na cigaba cikin al'umma sun hana shi su dai abin da suka sani kawai shine zalunci shine abincinsu shine komai nasu hawaye yake zubarwa sosai har ya bar ƙasarsa ta haihuwa tabbas rayuwarsa ta zo masa da kalubale domin kuwa tunda ya taso har zuwa yanzu bai taɓa fuskantar wani kalubale a rayuwa ba abin da ya sani ɗaya ne shine farin ciki Allah ya taimake sa duk da wannan shagalar da iyayen rukunsa suka yi masa bai kasa yin karatun addini ba don kuwa a yanzu haka babban malami ne shi kuma a yanzu shine babban limamin masallacin idi na ƙasar sudan malamin qur'ani sosai don sun haddace qur'ani baki ɗaya ya yi karatun ne a wajen wani malaminsa a nan najeriya a jihar maiduguri yanzu ma haka kai tsaye bayan ya sauka a Najeriya Abuja kai tsaye masu daukar har sun iso saboda haka kai tsaye babban masaukin sa suka kai sa don ba wannan ne karinsa na farko zuwa Najeriya ba kasancewarsa babban likitan zuciya to ko ina yana zuwa don jin aikinsa don yin aikinsa a faɗin duniya yana sauka ya ɗaga wayarsa ya fara neman wata namba cikin izzarsa da sazzame masa jiki da kuma jini kasancewarsa ɗan sarauta kuma a babban masarauta wacce ta kafe babban tarihi a duniya. Kira ɗaya aka ɗaga don a ƙa'idar kiran yarima baya kiran da ya wuce ɗaya idan ya yi kira ɗaya ba ɗaga ba to fa baya ƙara kiran. Haka ƙa'idarsa take shi ya sa iyayensa suka san halinsa tsaf ba a fi minti 15 ba sai ga mutumin ya shigo saurayi ne mai jini a jika kyakkyawan bafulatanin usul. Da sassarfa ya ƙaruso ya fara gaishe sa cikin yaren turanci ya zugunna a gabansa da sauri yari mai sanya hannunsa ya daga sa yana cewa babu wanda ake gurfana a gabansa wanda ya wuce Allah saboda haka ka kiyaye da ni da kai duk ɗaya muke a wajen Ubangiji. Sosai sauran ya ji daɗi, ya kuma yi farin ciki, ko ba kuma mai ya girme sa sosai. Watancan wajen ya fara masa, sannan ya ce ko ka gane garin, sauran ya sauri cewa sa is my state fa sosai da yarima yi mamaki ya ji kuma daɗi sannan ya limshe idonsa yana ji a ransa zai ji zai ji idan ido ya zai ji idan yayi ido hudu da mahaifiyarsa Thomas saurari za mu dakata a nan sai mu kara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda